tun dai bayan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya gana da manyan hafsoshin sojojin kasar inda ya ja su dangane da yadda ake samun karuwar hare-hare a sassa daban-daban na kasar bayan ganawar dakarun kasar sun kara zage damtse inda suke tunkarar 'yan ta'adda da ma 'yan bindiga ga dangadan a irin wannan hoɓɓasa ne jiragen sojojin saman Najeriya sun gano tare da kaddamar da farmaki a dutsen Mandara da ke karamar hukumar Goza a jihar Borno. Bayanan da muka tattaro na nuna cewar kimanin mayakan 'yan ta'addan Boko Haram 28 ne suka sheka barzahu, ciki har wani babban kwamandansu mai suna Alhaji Modu. Alhaji Madu wanda ɗaya ne daga cikin ƙashin bayan Boko Haram shine a shekara ta 2014 ya jagoranci kai farmaki da ya sanadiyar ɗaiɗaita garin Bama tare da karɓe ikon garin bayan sun kashe ɗaruruwan mutane a wannan yanki. ko da na tuntuɓi wani babban hafsa a rundunar sojojin ƙasar da ke da masaniya akan wannan farmaki ya tabbatar mana cewar lalle kam jiragen yakin najeriya sun kai farmaki akan dutsen mandara yayin da 'yan ta'addan suka tattaru suna shirin kaddamar da harin su a wani yanki amma ya ce domin jin cikakken ƙarin bayani sai mu jira jibi alhamis idan allah ya kai mu hedikwatar tsaron najeriya za ta yi cikakken bayani dalla-dalla dangane da wannan farmaki da masu ran hare-hare da dakarun ƙasar ke kai taɓarɓarewa a sauran sassan ƙasar. tuni kuma kwararru daga yankin na arewa maso gabas irin su dr abubakar ms suka fara tsokaci wannan farmaki da sojojin rundunar sama wato air force suka kai kan dutsen mandara har ya kai ga kashe malam madu da wasu nashi sojojin abu ne mai kyau saboda wannan irin farmaki da sojoji suke kaiwa sun su yan boko haram din kusan dubu saba'in yadda dai na ji shekarun jiya shi chief of staff din gamna baba zulum wato professor matike cewa dubu saba'in in sun yi kai sun yi saranda ni na tabbata wannan kashe malam madu da aka yi zai sa da yawa wanda su sun samu sun tsira ba su mutu ba su ma za su miƙa to kowane mataki ya kamata ɗauka don ci gaba da samun irin wannan nasara nan gaba tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro eya komodo baba gama mai ritaya da wannan babban farmaki da aka kai a dutsen mandara a cikin jihar borno yanzu abin da su shugabanni na rundunar sojojin sama za su yi shine su ci gaba da ƙarfafa wannan kai farnaki a sauran wurare yadda ake samun wa'annan matsaloli su tashi su tsaya su jajirce kuma su zamanto sun fito da kyakkyawan tsari inda za a tafi da wannan abu ana gama wannan an fada nan an gama nan an fada nan yadda wayannan yan ta'adda suka makale suke zaluntar mutane da sauransu wanda yake na san shi ya marshal alawo tun ne jarumi jajirtacce hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria